baka yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Barka da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau 22 ga watan sha'ban shekara na dubu ɗaya da da da hudu arba'in shida bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda yi daidai da ɗaya ga watan biyu shekara na dubu biyu da da ishirin biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na mako mako wannan kuma shine majalisinmu na tamanin da biyar a tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran mun tsaya aya na saba'in da hudu yau za mu ɗora daga aya na saba'in da biyar da fatan allah maɗauki sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن إن الله يحب المتقين نعم الله في جنس أنا شواء ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك daga cikin ahlul kitab akwai wanda inda ذاك bashi amanar qintar dukiya mai tsananin yawa addihi ilaik zai mayar maka da dukiyanka zuwa gare ka wa min man in ta'manhu bi dinarin la addihi ilaik kuma a cikinsu akwai wadda inda za ka ba shi amanar dinari ɗaya. la yu'addihi ilai ba zai mayar maka da amanarka ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai fa in zaka dawwama kana tsaye a kansa in ba haka ba ba zai baka ba zalik wannan kaso na biyu ɗin yana yin haka ne bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabil saboda su cewa suka yi babu wani laifi a kansu dangane da shin dukiya na al'ummiyin waɗanda ba su rubutu ba su karatu ko waɗanda ba yahudawa ba kuma waɗanda ba addininsu ɗaya ba wa ya kuluna alallahil kazib Allah ce suna wa Allah ƙarya ne wahum ya'lamun alhali suna sane da cewa wannan maganar da suke ƙarya ne bala sai Allah ya kore wannan maganar da suke cewa babu laifi a kansu in sun ci dukiyar wanda ba su ba Allah ya ce bala a'a ba haka abin yake ba man aufa bi ahdihi wattaqa duk wanda ya cika alƙawarinsa ya kuma ji tsoron Allah wajen mu'amalarsa da mutane fa inna Allah yuhibbul muttaqin to lallai Allah madaukakin sarki yana son masu taƙawa waɗannan ayoyi shi gaba ne da urushe dawa na ahalul kitab bisa ƙarairaki da suke cikin addininsu da ƙarairaki da suke yi wajen da'awar dangantakarsu da annabi ibrahim salam da kuma fallasa da tona asirinsu bisa ƙin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da warware dalilai da suke bayarwa na rashin imani da kuma bayani akan mugayen halayensu da mummunan manufansu ga musulmi to ayoyin da suka gabata mun ga yadda hasadar da suke wa musulmi ta sa suka rabu gida biyu wajen burin halaka ga musulmi Allah madaukin sarki ya ce mana akwai ɓangare daga cikinsu masu san su ga musulmi sun ɓata suna bayyana wannan a zahir kaso na biyunsu su ne waɗanda suke ɓoye wannan ɗin sai su shiga rigar munafunci su shiga su ce sun musulunta daga baya su wato ainihin fita dangane da al'amanarsu wajen mu'amala ta yau da kullum a nan ayar sai Allah ya kasa su su ma gida biyu wajen makirci da son batan musulmi sun kasa gida biyu wajen mu'amalantarsu da musulmi dangane da abin da ya shafi amana Allah ya sake kasa su gida biyu shi ne abin da yake faɗa nan kaso na farko wa min ahlil kitabi man in man bi qintar daga cikin ahlul kitab da yahudun da nasaran dukansu man inta amanhu bi tinfar akwai wadda in ka amince masa da tinfar mun yi magana akan tinfar a farko-farkon wannan sura din kamar yadda muka yi bayanin cewa almalul kathir ne min zahab, dukiya mai yawa na uh, zinari waɗansu malamai suna saka iyaka na adadin dukiya mai yawa da in ya kai ake kiransa kimfa su ce shi ne alfu dinar dinari dubu ɗaya waɗansu kuma su ce mil'u miski tsawon ai jildi sauri min ad-dananir wato gargadan abin da zai cika fata na saniya idan aka da saniya aka shimfiɗa fatar saniya aka ɗauki dinari har ya kai ya cika ko'ina wani shine ne kimfar yana wannan yana iya kai dubin koyi fi dubu ɗin al'imam ibn atiyya da fahir ibn ashur da waɗansu sun tafi akan cewa a nan Allah yana buga misali ne na kasra sai amfani da kamfar wanda shi ne mafi yawan kirge da ake yi a wannan lokacin na wato ainihin zinari kudin zinari yanan an buga wannan ne da misali ne so ko da abin ya kai kimfar ko ya fashe kimfar akwai mutane daga cikin dab da in ka ba su amana wannan ɗin za su mayar maka da shi wato akwai amintattu a cikinsu amma kuma har yanzu a cikinsu akwai wanda in ka amince masa da dinari ɗaya a cikin kudin uh, zinari mafi karancinsa shi ne dinar ɗin to shi ma'anan haɓɓahir wa ashur da al'imam ibn atiyya suna ganin cewa shi ma an buga shi ne misalin lilƙilla misali ne na wato ainihin karanci? akwai daga cikinsu wanda in ka ba shi kuɗi komai ƙarancinsa amana to sai ya cushe ka komai karancin kuɗi in ka bashi to ba zai mayar maka da shi ba sai in ka tsaya tsayin daka sai in ka nace sai in baka bashi gap ba hmm? sai in ka bi hanyar hukuma duka malamai sun fassara illa ma dumta alaihi qa'iman da wannan din dama ya dumu ai istamarra ko addade akan abu ana yi sai ka dawwama a kansa ka'iman kana tsaye-tsayin daka don suna cewa uh, yana ɗaukan ma'ana guda biyu na farkon shi ne sai ka zo ka tsaya ka ci kwalanka ka hana shi zuwa wani wuri hmm? tukun zai dauki haƙƙinka ya baka ya san ba yadda zai yi ba za ka ƙyale shi ba hmm? ka kama wuta to tukun zai baka haƙƙinka waɗansu masu gada abin na faɗa da farko ɗin a dau sai ka ɗauki duk hanyoyi na tilasta masa ba wai dole ne sai ka kama ko ka tsaya ga ka gashi a a kansa ɗin literally ɗin ba a sai ka tsaya dai tsayin daka kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist ko hmm? shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ma'ana tsayuwa tsayin daka akan abu sai ka musu tsayin daka al-imam al yana cewa kafin nan yana cewa wannan kaso na biyu din kaso iri biyu da Allah ya yi anan dangane da ahlul kitab ai haka abin yake a kowace al'umma ma a kowane irin mutane ana samun wannan nau'i biyu dangane da rikon amana to mai hikimar yin nassi akan wannan dangane da ahlul kitab sai a tabari cewa Allah ya nasanta wannan ne dangane da su saboda mu kiyaye su saboda maha'inta a cikinsu musamman wajen mu'amalantansu da wanda ba su ba su suka fi yawa akan masu amana ɗin a cikinsu saboda haka ana gaya mana wannan ne don mu shiga taitayi kada mu saki jiki da su in ba wanda mun tabbatar da rikon amanansa ba to mai kaffa kaffa da su kada mu ba su dukiya wato ya zanto a matsayin amana a wurinsu wannan shi ne abinda al'imamu tabari ya faɗa yana cewa wannan kaso biyu ɗan su suka fi yawa ne a cikin al'umma ko a cikin yahudawa amma banda su a kone kasan ba wadda a hankalce za a iya sawwara shi sannan kuma a aikace ma ana samun shi duk waɗannan guda biyu da Allah ya faɗa ai za su bayar wannan komai yawan shi zai mayar maka da shi kenan an ba shi da kaɗan da mai yawa yana mayarwa amini wannan kuma da Allah ya faɗi cewa bai bayar sai an tsaya a kansa mana an tsaya a kansa ne da ƙarshe za a za a samu ko to alƙurdu da yake cewa akwai nau'in kuma wanda duk yadda kai ba zai bayarwa ana samun hirman nan ko wanda in dukiyarka ta shiga hannunsa to kawai ta mala ba yadda za a yi ya mayar maka da ita in ma kurkuku za a kai shi sai dai a kai shi ya yi kurkuku amma dai to amma dai waɗannan su ne ‘yan kaɗan a kowane cikin al'umma ya ce saboda ba su taka kara sun kare ba shi yasa ba a ambashe su ba al'imamu tsahir bin ashir yana cewa wannan Allah ya ambace su ya ambace mana wannan ne fi siyaƙin zammi ai ana gaya mana kamar da na faɗa mukaddiman ko ana faɗa mana munanan ɗabi'unsu ne to amma domin a tarbiyyantar da mu bisa ɗabi'ar musulunci na al'insaf wato adalci sai aka faɗi wani abu kyakkyawa dangane da su ba dukansu ba ne ba su da amana akwai masu amana kuma sai Allah ya fara ambatan masu amana ɗin saboda adalci shine abinda Allah ya koyar ma musulmi cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada gaba dake ke tsakaninku da mutane ya ja kafanku ya sa ku ƙi musu adalci azance ko aiki i'dilu ku adalci huwa aqrabu littaqwa shine yafi kusantar da ku izuwa takawa tsoron Allah madaukakin sarki to kaga shine anan Allah ya faɗi wannan wa min ahli alkitabi man in ta'amanhu biqintarin yu'addihi ilayk wannan bayani ne na haqiqatul amr wal waqi' a cikin ahlu alkitab to za mu ƙara bayani a nan wajen ɗaukan fa'ida amma abubuwan ibn ashur ɗin ya ƙara faɗa cewa duk da haka dai wannan ba baya nuna cewa ana yaba ma'ahadul kitab ne a wannan siyaki din saboda me Yace saboda su waɗancan maha'inta ɗin ba suna ha'inci ne sun yarda da abin a matsayin ha'inci ba suna ha'inci ne suna ganin babu laifi hmm? wanda shi abin da dalilin da suka kawo na ha'inci ɗin yake nuna ko Allah yace ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil saboda su sun ce abin da ya sa suke ha'inci din suke ha'intar mutane in an ba su amana su ci amanar saboda suna ganin su ai ba ba su da laifi ba laifi ba ne in suka ha'inci wani wanda ba ba yahude ko ba na nasare ba haka suke gani yaya suke ganin ra'ayinsu ne a suna jingina abin ne ma'addininsu shi ne Allah ya ce wa ya na alallahil kazi suna cewa a addininsu babu laifi to a samu irin wannan mutanen a cikin wata al'umma suka ne ga al'umma ɗin gaba ɗayanta saboda mai wato abin yake nuna cewa ashe su waɗancan masu riko amana ɗin ba wai sun yi riko amana sun yi riko da amanan ne ko sun bayar da amanan domin bin addinin ba hmm? a'a wani abu ne wanda in sun ga dama su yi in ba su ga dama ba ba sai sun yi ba waɗannan kuma da suka ga dama na kar su rike amanar ba su rike amanar ba kenan kaga ya zanto suka ne gaba ɗaya ma'addinin kuma al'umma ai al'ummar da za ta yarda da a ci amanar wani wanda zai yi mu'amala da ita tana ganin ba ba ba ta yi komai ba wannan tawaya ce na kasu ne wajen adalci a cikin wancan al'umma ne ko da an samu waɗanda ba su yi a cikinsu mun gane ko wannan yana da kyau mu fahimce shi wannan zai mana wato fitar da mu da abinda alƙurtubi ya faɗa cewa waɗansu masu zance sun ce Allah ya wato tsarkaka wannan ɓangare na Yahudawa kenan sun zanto adilai sai ce a'a babu maganan wato Allah ya ce su adilai ne don ya siffanta su da rikon amana a hakan bayanin da aka yi bayanin waƙi ne abinda ke faruwa ne wannan babi ne na insafi da adalci ba babi ne na taskiya ba a lokaci guda kuma zambo ne tunda waɗanda ba ta yi ɗin a wajen waɗanda suke yi ɗin ba suna yi bane don addini ya sa su ya wajabta masu a'a ganin daman su to a ce ku haka ne wannan suka ne ma addinin suka ne ma al'umman gaba daya ina fata kun gane ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ذلك بأنهم laisa alaina علينا في الأميين سبيل har yanzu malamai suna cewa asalin wanda ake so a yi magana a kansu ko asalin ɗabi'ar da ake so a yi magana domin a wato ainihin yiwa musulmi gargaɗi a kai dangane da yahudawa Shi ne cewa su maha'inta ne abinda ake zuwa a yi magana kenan sai wannan ya nuna cewa mafiya yawancinsu haka ne wajen mu'amalantansu da mu da damansu alaƙarsu da wanda ba addininsu ɗai ba shi ne suna ganin cewa don sun cushe shi ba su yi zalunci ba a sheikh muhammad abu zahra eh, a cikin zaharatu tafasir yana ce wannan shine yanayin da turawar yamma europe suke a kai har izuwa yanzu wajen mu'amalantansu da mu waɗanda ba masu jajayen kunne ba wajen mu'amalantarsu da larabawa da baƙaƙen mutane da waɗanda ba europeans ba a garuruwansu za ka ga suna ƙoƙarin tsayar da gaskiya rikon amana amma mu a garuruwanmu ba su yarda da haka ba bal su suke bayar da kariya da ajiya na dukiyar da aka haƙinci al'ummanmu da su aje a aje a ƙasashensu su suke zuwa su cutar da mu su hana mu ci gaba ta hanyar haɗa baki da maha'inta a cikinmu kuma ba sa ganin cewa hakan kuskure ne suna ganin wannan ita ce daidai amma fa ba za su yi haka ɗan uwansu ba to wannan yana ƙara gaskata wannan aya na alkur'ani mai girma har yanzu abin haka yake da yawa daga cikinsu zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wannan ko yana faruwa ne a dalilin qalu wannan qalu sun fada da bakin su wannan zance ne na baki wanda ya taso daga zuciya mana aƙidarsu kenan aƙidarsu kenan wacce suke bayyanawa ba sa jin kunyan ɓoyewa cewa laisa alaina fil ummiyi na sabi babu laifi a kanmu in mun cuci al'ummiyi sabil ita ce hanya ba to amma ana ɗaukansa mana sabilul mu'akaza hanya na wato ainihin bayar da laifi bato babu babu wata yanayi ko wani yanayi da zai zanto in mun yi haka mun yi laifi qur'ani ya zai yana amfani da ma ala kaza min sabil aila junah ma ala al muhsinina min sabil انما السبيل على الذين يظلمون الناس معنى إنما الملامة والمؤاخذة والعتاب على كذا suna cewa babu ne ba abun suka bane ba abu ne da za a zarge mu da shi ba fil ummiyin cikin al ummiyin ai fi al ummiyin ko fi al amana ko a fil mu'amalati al ummiyin su wane ne ummiyun malaman suna bayar da fassara guda biyu anan na farko suna nufin larabawa wanda suke zama tare da shi ai laraba ummiyai ne ko a dalilin mafiya yawancinsu ba su rubutu ba sa karatu a wancan lokacin kuma al'ummi shi ne wadda bai rubutu bai karatu tafsiri na biyu da dama daga cikin malamai suke tafi a kai shi ne al'ummiyin ai goyi goyim yadda su suke fada yahudawa ɗin waɗanda ba yahudawa ba waɗanda ba a ba su littafi ba a wancan lokacin duk wanda ba a ba shi a saukar masa da littafi ba to su suna ganinsa ummi ne kamar mara karatu ne don ba shi da saukakken littafi da yake karanta ko da ya iya rubutu ya iya karatu saboda ka duk wanda ba ahlul kitab ba ba ba yahude ba ko ba ba nasare ba to suna ganinsa ummi to kuma wannan shine ah, da wannan laraba sun shiga ciki a wannan lokacin da ma wadda ba larabawa ba duk sun shiga ciki to kuma wannan shine abinda ah, sashe daga cikin littattafansu yake nunawa bayan sun canza shi cewa in za ka yi mu'amala da ɗan uwanka kada ka karɓi riba abu zara ce sai suka kara in za ka yi mu'amala da ɗan uwanka ba Isra'ili ya karka karɓi riba shi sa yanzu waɗanda suke tallata riba da tattalin arziki wanda aka gina shi a kan riba a duniya babu kamar yahudawa amma su a tsakaninsu ba yahude baya bayar da bashi ma ba yahude da riba amma kuma su suke tallata riba ma sauran mutanen duniya cewa lallai ai tattalin arziki na zamani ba zai yi ya tsaya dan ba sai da riba shi yasa mafi yawan bankuna suna tafiya akan wannan tsari ne na riba Allah ya tozarta su da aka zo aka fara bankin musulunci kuma da aka zo aka samu economic meltdown a duniya gaba ɗaya waɗanda abin bai shafe su sosai ba su ne bankunan musulunci wanda ba sa hulɗa da riba masu riban su suka fi jikata wa ya alallahi wannan maganar da suke faɗa cewa ba laifi ɗin ba wai suna faɗa ne wato da nufin cewa a'a ganin damansu ne ba a'a jin daɗinsu ne a'a fandara ce ba a'a suna cewa haka abin yake ne a addininsu suna jingina abin cewa haka aka saukar a addinin annabi Musa da addinin annabi Isa alaihi assalam shine Allah ya sa su ya ce wa yaquluna ala Allah al-kadhib anan ta'biri da mudari' Muhammad Abu Zahra yake cewa wannan Allah yana nuna mana wani abu ne da daman sun saba wanda ya faɗa mana sashe daga cikin sa a baya sun yi wa Allah ƙarya sun ce Allah yana da ɗa haka Yahudawa suka faɗa wa qalat al-yahudu Uzairu ibn Allah haka ma nasara suka faɗa wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah haka nasara suka yi wa Allah ƙarya sannan haka ta biyun suka yi wa Allah ƙarya suka ce ai annabi ibrahim bai hude ne ha ko ba nasare ne ko lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilat at-tauratu wal injil illa min ba'di ƙarya suka yi suka ce su ne suka fi cancanta da annabi ibrahim suka fi kusanci da annabi ibrahim ƙarya suka yi Allah ce inna aulan nasu bi ibrahim lallazina taba'uhu wa hadha annabi wallazina amanu wallahu waliyul mu'min to gashi nan suka yi ƙarya na munafanci su zo su ce sun shiga musulunci kuma su fita da yamma shigan ba na ƙarya ba ne to ba yau suka taba ƙarya ba wa yaquluna ala allahi alkadhib daman dabi'ar su ce shi wa Allah ƙarya wannan maganan ma da suka yi cikin wannan ɗabi'ar ta su ce shi yasa ya canza tabirin bai ce qalu ala allahi ba ya ce wa yaquluna ala allahi daman sun saba haka suke wa Allah ƙarya a baya sun yi yanzu ma wannan shine kuma nan gaba ma za su ci gaba da wa Allah ƙarya din kuma wani irin ba ƙaryan wahum alamun ƙaryar da da gangan ne suna ƙaryar suna sane da cewa ƙarya suke yi kaga wannan ai fi muni ko sai Allah ya sake dai ƙaryatar su ya ce bala bala tana zo ne domin ta yi raddi ta ɓata wani abin da aka kore hmm? sau da haka bala tana kore cewa laisa alaina fil ummiyina sabi ibtalun lil manfi abinda suka boye suka kore nan ƙarya ne ba haka bane cewa ba laifi akan su din ƙarya ne shine ma nan bala ba haka ba ne, amma ga yadda abin yake da aka umarce su da shi shi ne alwafa ahd cika alƙawari kuma a wajen cika alƙawari babu bambanci tsakanin wadda addinin ku ɗaya da wadda ba addinin ku ɗaya ba matukar yi alƙawari ko ka ɗauki amanar sa to dole ka mayar masa da amanar sa dole ka mayar masa da amanarsa abinda aka ɗora musu gaba ɗayansu shi ne takawa rikon amana da yin takawa shi yasa Allah ya ce wanda ya yi waɗannan abubuwa guda biyu to shi ne to Allah madaukin sarki yana son masu takawa duk abinda Allah ya ce yana son masu yin za to abu ne wadda zai kai masu yi zuwa ga yardan Allah madaukin sarki duk abin da Allah ya ce yana son masu yin sa to zabararwa ne da kwadaitarwa cewa shine abin da ya dace mutane su lizimta su wato ainihin tsaya akai bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin lallai Allah madaukakin sarki yana son masu masu takawa wannan shine fassarar wannan ayoyi guda biyu kuma za mu ɗauki fa'idodi ɗori akan abin da muka faɗa kamar haka abu na farko girman amana na da alama ɗaukin sarki yana son ya gaya mana su maha'inta ne ko akwai maha'inta da yawa a cikinsu sai ya ambaci amana to saboda haka amana kamar yadda al-qutb yake fada yace amana abu ne mai girma a cikin addini wadda duk mai da'awar bin addinin gaskiya to ya dace ya zanto ko ya wajaba ya lizumtu da rikon amana shi yasa idza duyi'atil amana fantazir sa'a yana daga cikin alamun tashin alƙiyama a rasa amana ko amana yayi karanci cikin masu bin addini ya zo hadisi cewa a ƙarshen zamani mutum yana iya kwanta bacci kawai in ya tashi tashi a cire amana daga zuciyarsa wato mutum da safe mutumin kirki ne in ya kwanta waya gari saboda yanayi na wato ainihin duniya shi kenan sai zanto mahaici wadda ka amana ba ce mai girma kamar yadda Allah yake cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله يا أمرني da a bayar da amana izuwa ga ma'abotanta inna Allah ya amurukum an tu'addu amanati ila ahliha sannan yayi hani daga kowane irin nau'i na ha'inci ya ce la yuhibbul kha'inin baya san masu ha'inci sannan yace la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun so wannan fa'ida ta farko kenan girmar amana abbairun ashir yana cewa Allah madaukakin sarki yayi amfani da ba'un wajen inta amanhu ne da ba a madadin ala ana ce amanahu ala kaza ne ya amince masa ka abu kaza amma Allah madaukakin sarki yayi amfani da bi anan sai da sharan su malami suna cewa yana yin tanawub kamar da al sabr ya fada amma tsahirwa shirki cewa anan an faɗi haka ne domin muta'allaq din amana din a faɗaɗa shi ya zanto abinda za a yi za a bayar da amana na ajiya na wadi'a da kuma abinda za a bayar da amana wanda ba ma haka din ba sai shafi kowane irin nau'in amana kenan abin da muke so mu faɗa amanar dukiya a baiwa mutum da abin da yake daidai da dukiya ko sama da dukiya ya iya rike shi wannan alama ce ta mutumin kwarai yasa suke cewa babu amana wadda tauye su ya fi muni kamar waɗannan amanar guda biyu ko uku amanar ilimi Allah ya baka ilimi ka ci amanar Allah ka ci amanar musulmi a cikin ilimi ta hanyar ka ɓoye ilimi ko kuma ka yi abinda wannan yahudawan suke yalbisun alhaka bilbabul shi ta Allah ya tsinewa duk wanda ke ɓoye ilimi innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah shin amana ne wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu nabiyu shine wannan din amanar dukiya in ta'manu bi qintarin amanar dukiya rike amanar dukiya alama ce ta nagarta da rukun addini ga mutum sannan na uku shi shine amana ɗin albiza da damar da mutane suke faɗa amanar mace in mutum ya iya rike waɗannan amanonin to ya cika mutumin kirki wadda girman amana da kuma tsananin wasu waswasi da temptations da ke cikin waɗannan abubuwa guda uku in Allah ya baka ilimi ka zama shugaba cikin mutane in Allah ya baka dukiya ka zanto shugaba cikin mutane to in baka yi riko da waɗannan amanonin ba to ha'incinka ya fi na kowa muni a cikin al'umma abu na uku wannan yana nuna mana haramci da kuma girman haramcin na ha'inci ha'inci a cikin amana kowane iri ne na amana wannan ba siffa ce ta masu da'awar addini ba shi yasa bayar wa shi ke cewa da Allah anan ya faɗi min ahlil kitab hmm yayi al-izhar fi maqam al-idmar saboda ai akan su ake magana ko an ce wadda ta'ifatun min ahlil kitab an ce wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab amma anan ba a ce wa minhum ba kuma sai aka ce wa min ahlil kitab an sake bayyana wannan yace saboda a baka mamaki ta fuskoki uku hmm? mamakin mutumin da ke tinkaho da cewa shi kaɗai ne mai addinin gaskiya ba sun ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum ba kada ku yadda da wani sai wanda ya bi addinin ku ma'ana babu wani addini da zai zo wanda yake daidai ne in ba addinin ku ba ko babu wani addini da zai zo ya shafi addinin ku kamar da muka yi bayani a baya ko to mutumin da yake da'awar wannan kuma shine za a samu a cikin sa wanda zai cuci wanda yake ganin ba komai bane shedan hmm? a lokaci guda ka ji mamaki na biyu ba wai kawai ya yi cuta ba a'a ya yi cutar da sunan addini hmm? ba haka ba na uku kuma ya ji cewa bai yi laifi ba waɗannan abubuwa ne na ban mamaki wanda suke nuna girman wannan laifin wanda gaba ɗayansa ha'in shi saboda haka wannan yana nuna girma na wato ainihin ha'inci abu na hudu da za mu ɗauka a nan shi ne haramcin wato tauri wajen bashi shi ne abin da Allah ya nasanta a nan su maha'inta ɗin hmm? taurin bashi ta yadda in mutum ya baka amana ba za ka mayar ba da shi ba sai ya nace ya bi ta kowace hanya kafin ka ba wannan shi ma nau'i ne na ha'inci kuma bai dace ba ga mai tinƙaho ko cika baki da cewa shi ne addini ne abu na gaba wannan yana nuna mana mummunan ɗabi'a na raini da ahlul kitab suke da shi sauran al'ummu cewa laisa alaina fil ummiyina sabil ne wanda shi ma wannan ba ɗabi'a ce ta mai riko da addini ba hmm? ya dace idan za ka girmama mutane to ba sa girmama kowa da haka ba sa ganin musulmi da girma ba sa ganin musulmi da kima ba sa ganin larabawa da kima ba sa ganin waɗanda ba larabawa da kima wannan mummunan ɗabi'a ce abu na gaba ƙarya ma Allah madaukakin sarki shi ma wata ɗabi'a ce mummuna wanda bai dace ba mai tinkaho da riko da addini ya siffantu da shi ta kowane irin yanayi imma ya fito ya karara ya jingina karya ma Allah ko kuma ya lauya wuyar wani nassi da tawilin da ba zai karɓu ba domin ya yi promoting interest ɗinsa shi ma wannan ƙarya ne ma Allah madaukakin sarki da Allah ya hana masu addini ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وأنكم أين أنونا موني موني ما لم يمكريش قال يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أريا ba ma Allah kaɗai ba ma kowane ne ma mummunan ɗabi'a ne mummunan zunubi ne amma ya fi muni in malami ne ya yi shi malami ma'ana masani wanda ya san cewa ba haka bane a addinin Allah amma saboda wata sha'awa saboda nemar wata bukata sai fito fili ya ce haka da har yanzu abinda za mu ɗauka shine halaccin mu'amalantar ahlul kitab hmm? ba ga shi Allah ya ce in ta tamanu bi qintarin ba yana magana da kai musulmi ne ai ko mai karanta alqur'ani idan kai mu'amala da ahlul kitab na amincewa da dukiya ko da wani abu kenan ya halatta ai mu'amala da ahlul kitab ai jiwar makwabtaka da ahalul kitab ai kasuwanci da ahalul kitab hmm? wannan abubuwa ne wanda suka halatta ko a har auratayya ma ai mun gani a baya ko ya halatta musulmi ya auri mace na ahlul kitab in an cika sharuɗai ko yawa saboda sharuɗan suna da yawa ne da dama daga cikin malami suna cewa halalun ne amma makaruhi amma yakan iya zanto haramun in ba a cika sharuɗansa ba ya zanto haramun to kenan ya halatta a yi mu'amalar annaba alaihi salatu wassalam ya bar duniya akwai dira ɗinsa a hannun bayahu kamar yadda ya inganta ko annabi ya bar duniya akwai salkarsa da ya bayar da jingina a hannun ba yahude wannan ya nuna ashe ana mu'amala da su duk da akwai wannan eh, gaba da suke da shi tsakaninmu da su malamai sukan yi bayani a nan dangane da ahlul kitab ko kafarai umuman suna raba su gida hudu akwai alharbiyun wanda ake yaƙi da su yanzu kamar yahudan isra'ila sahayina a gana yaƙi da su active yaƙi ko suna yaƙi da musulmi a gazza yaƙi da musulmi a ko'ina yaƙi ne da musulmai gaba waɗannan su ne alharbiyuna na biyu su ne azimmiyuna wato ahlul kitabi da ake zaman lafiya da su wanda bahaushe ke kira arnan amana na uku su ne sulh hmm, ko hudina alhudina su ne wadda ana yaki da su amma an tsakaita wuta na wani lokaci saban yanzu kamar yadda aka tsagaita wutarin nan da yahudawan abin nan ko wannan ana lokaci na alhudina kenan sai kuma na hududun su ne ahalus sulh din wanda an yi sulhu da su na lokaci ne an yi sulhu za a zauna lafiya zuwa wani lokaci mai tsawo ba irin na hudu na tsakaita wuta na ɗan lokaci kaɗan ba waɗannan su ne almustamanun an ba su aminci akan rayuwarsu cewa ba za a musu wani abu ba ba za a kai musu yaƙi ba ba dai suna karkashin daular musulunci ne kamar arna amana ba waɗannan guda uku ɗin mu'amalantarsu da cinikayya da su na yau da kullum generally ba a da matsala ba a saɓani sosai ba a saɓani yanzu kamar mu a Najeriya akwai kiristoci ko akwai masu bin addinai ma wanda ba na gargajiya mu'amala tana yi hada mu da su na yau da kullum mu ba su ajiya su ba mu ajiya mu eh, ba su kudi mai kasuwanci mu saya a wurinsu su saya a wurinmu babu matsala wannan ya faru tsakanin sahabbai da yahudawa da nasara da sauransu waɗanda ake da magana a kansu su ne wadda ake yaƙi da su wadda ake yaƙi da su to su kuma cinikayya da su iri biyu ne na farko a abin da kowa yana buƙatansa, kamar kayan yaƙi ɗin yanzu a duk duniya babu masu tallan kayan yaƙi kamar yahuda ba kaga ana yaƙi da su amma ana buƙatan shi ko yaushe ana buƙatan kayan yaƙi a wadaka in ta kama za a saya babu laifi ko ana yaƙi za a iya sayan wannan a wurinsu na biyu shi ne abinda in an saya a wurinsu ko in an sayar musu zai amfane su amma zai cutar da mu to wannan haramun ne bai halatta a sai a yi hulɗa da su a wannan abun ba abinda zai ƙara musu ƙarfi wajen yaƙanmu ko zai cutar da mu to bai halatta shi yasa silahul muqata'a ana gina shi ne akan al-i'tibarul maslahi cewa a yanke hulɗa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ke yaƙan musulmi akan waɗansu abubuwa hmm? wannan ana gina shi ne bi itibaril maslaha in abin ya kauce sai a dawa ci gaba zuwa asali to shi sa wanda ba su gane ba za ga suna tinkawo in an ce a daina sayan kayayyakin Isra'ila su she ku ba mu nasi ai ba za a samu nasi akan wannan ba ko a nassin ne shutarwa ne a gare mu abin nan suna amfani da shi su ƙara ƙarfafa masu yaƙanmu a wannan lokacin haramun ne mu taimaka musu ta'awun ne ala al-ismi wal udwan yanzu a ce ga kamfanoni na ƙasar isra'ila ga kamfanoni na ƙasashen da suke taimaka mai isra'ila da da makamai da kuɗi da dabarun yaƙi da waye don su kashe 'yan uwanmu bai halatta mai promotin ɗinsu a wannan lokacin da ake yaƙi in an gaba yaƙi shi ce ya shiga ba a dawo abu to al'asar dai shi ne wannan ɗin to ya shiga wannan ya shiga ɓangaren cutarwa ɗin za mu yi promotin ɗinsu su ƙara ƙaimi wajen kashe ‘yan uwanmu da yin musu wato yaƙin ƙari dangi wannan bai halatta musulmi duk mai hankali ya dace ya guji wannan amma in ba haka ba a yanayi na yau da kullum ana mu'amala da waɗanda ba musulmi ba abu na gaba wanda na faɗi wannan ina jin amma bari mu ƙara mai tashi shine wajibcin yin adalci ma waɗanda ba musulmi ba wajen mu'amala abun bakin ciki kamar yadda Abdullah ibn Ashur ya faɗa haka nan Muhammad Rashid Rida a karkashin wannan ayar suka ce waɗannan abubuwan da Allah ya zargi ya zargi Yahudawa da yi guda biyu abun bakin ciki yana faruwa tsakanin mu mu a musulmi ana samun maha'inta da yawa a cikinmu ana samun mutanen da suke ha'intan waɗanda ba musulmi ba kuma suna ganin ai daidai ne suna ganin ma ai wato kamar wani jihadi ne kamar taimakawa musulunci ne ka yi hulɗa da wanda ba musulmi ba ka cuce shi ai na wannan ai rushe musulunci ne ba ba aiki wa musulunci ba ne aikin musulunci shine ka nuna masa adalcin musulunci ya ji daɗin hulɗa da kai wannan ya sa ya wato ya ji daɗin musulunci ko bai karɓi musulunci ba ka rage masa adawa da musulmai da musulunci kuma dai wannan shine hukuncin musulunci ɗin dai mun sha faɗa a musulunci amana da wato ainihin adalci ƙima ce wadda ana bayar da su ma kowa da komai ma kowa ake wa adalci ma kowa ake mayar da amana albai suna cewa yahudawa sun yi wato cinikayya da mashirikai a makka kafin su musulunta wai da mashirikan nan suka musulunta suka ce ku ba mu amanar mu da ke wurin da suka ce ba za su ba ai wai sun canza sun bar addinin iyaye da kakanni ina ruwan amana da addinin iyaye da kakanni to kai ma haka ne kai ma musulmi ba a yarda maka da wannan ba wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'ala al haram an ta'tadu wannan ta'addanci musulunci bai yarda ba da ta'addanci domin kana da wata gaba ta addini da mutum ka cuce shi saboda addininsa saboda ƙabilar ku ba ɗaya ba saboda garin ku ba ɗaya ba saboda a in kayi wannan to kayi halin yahudawa kenan ko kayi halin ahlul kitabin da Allah yake su kansu anan suna tankawo su ma abota littafi ne kuma suna ha'intan waɗansu babu littafin da ya yarda kai ha'inci babu littafin da ya yarda ka ci amana ba a saukar da wannan littafin daga sama ba ta haka mu ma ya kuwa al'ummar musulmi dole sai mun yi la'akari da wannan duk wanda zai mu'amala da kai to ya ga rikon amana ya ga gaskiya ya ga cika alkawari wanda waɗannan su ne hanyoyin takawa su ne hanyoyin samun soyayya Allah madaukakin sarki shine abin da Allah ya faɗa duk wanda yake son Allah ya so shi to yayi riko da abubuwa guda biyu na biyu alwafa'u bil Ahad ya ayu alladhina amanu awfu bil na biyu shine ya zanto mai tsoron Allah ya tsaya inda Allah ya tsayar da shi yi yi bari na bari tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane ka cika alkawari kuma ka tsaya wajen umarnin Allah waɗannan sune abubuwa guda biyu da suke janyo soyayyar Allah shi yasa ce bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin duk wanda bai da alkawari bai cika bai tsoron Allah wajen mu'amalan da mutane kowane irin mutane ne to Allah baya son wannan mutum muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin masu cika alƙawari masu jin tsoronsa don mu shiga cikin masoyansa su ya kira su almuttaqun yace yana san almuttaqun Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu rufe wannan tafsirin sai mu shiga tafsirin Ramadan in Allah ya so da rai da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa